Wasiƙar Bulus zuwa ga Kolosiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yarda Allah, tare da Timoti ɗan uwanmu, zuwa ga tsarkaka da amintattun uwa cikin almasihu da suke a Kolosi. Alheri da salamar Allah Ubanmu su tabbata a gare ku. A kullum muna gode wa Allah, Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, duk sa'a da muke yi muku addu'a. saboda mun ji labarin ban gaskiyarku ga almasihu Yesu da kuma ƙaunar da kuke yi wa dukan tsarkaka. Saboda bege ga abin da aka tanadar muku a sama, kun riga kun ji labarin wannan a maganar gaskiya, wato bisharar da ta zo muku kamar yadda ta zo wa duniya duka, tana hayayyafa, tana kuma ƙara yaɗuwa kamar yadda take yi a tsakaninku tun daga ranar da kuka ji, kuka kuma fahimci alherin Allah na hakika. haka ma kuka koya wurin abafaras ƙaunataccen abokin bautarmu shi amintaccen mai hidima ne na almasihu a madadinmu ya kuma sanashe mu ƙaunar da kuke yi cikin ruhu shi ya sa tun a ran da muka ji labarin ba mu fasa yi muku addu'a ba muna roƙo a cika ku da sanin nufin Allah da matuƙar hikima da fahimta na ruhu domin ku yi zaman da ya cancanci bautar Ubangiji kuna faranta masa ta kowane fanni. kuna ba da amfani a kowane aiki na gari kuna karuwa da sanin Allah Allah ya dai ƙarfafa ku da matukar ƙarfi bisa ga ƙarfin ɗaukakarsa domin ku jure matuƙa a game da haƙuri da farin ciki kuna gode wa uba wanda ya maishe mu mu isa samun rabo cikin gadon tsarkakan da suke a cikin haske ya tsamo mu daga mulkin duhu ya maishe mu ga mulkin ƙaunataccen ɗansa wanda ta gare shi ne muka samu fansa wato gafara zunubanmu shi ne surar allah marar ganuwa magaji ne tun ba a halicci kome ba don ta gare shi ne aka halicci dukkan kome abubuwan da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa masu ganuwa da marasa ganuwa ko kursiyai ko masu mulki ko masarauta ko masu iko wato dukkan abubuwa an halicce su ne ta wurinsa. shi ne kuma makomarsu, shi ne a gaba da dukkan abubuwa, dukkan abubuwa kuma shi ne yake rike da su, shi ne kai ga jikin nan wato ikkilisiya, shi ne tushe na farko a cikin masu tashi daga matattu, domin taurin kowane abu ya zama shi ne mafifici, a gare shi dukkan cikar Allah ta tabbata, domin Allah yana farin ciki da haka, da nufin taurinsa Allah ya sulhunta dukkan abubuwa da shi kansa. na ƙasa ko na sama yana ƙulla zumunci ta wurin jininsa na giciye. ku kuma da a rabe kuke da Allah maƙiyansa a zuci masu mugun aiki amma yanzu ya sulhunta ku ta hanyar jikinsa na mutuntaka wato ta wurin mutuwarsa domin ya miƙa ku tsarkakakku marasa aibu marasa abin zargi kuma a gabansa sai dai fa ku nace wa bangaskiya zaunannu kafafu ba tare da wata ƙaura daga begen nan na bishara wadda kuka ji ba wadda aka yi wa dukkan talikan da suke a duniya wadda kuma nibulus na zama mai hidimarta to a yanzu ina farin ciki saboda wuyar da nake sha domin ku a jikina kuma ina cikasa abin da ya saura ga wahalar almasihu da aka aza mini saboda jikinsa wato ikkilisiya wadda na zama mai hidimata bisa ga aikin nan da Allah ya bani amana saboda ku, domin in sanar da maganar Allah sosai, wato asirin nan da yake a ɓoye tun zamanai masu yawa, amma a yanzu an bayyana shi ga tsarkakansa. Su ne Allah ya so ya sanar da yadda irin yalwar ɗaukakar asirin nan take a cikin al'ummai. Asirin nan kuwa shine almasihu a cikinku, begen ɗaukakar da za a bayyana. shi ne kuwa muke sanarwa muna yi wa kowane mutum gargaɗi muna kuma koya wa kowane mutum da matuƙar hikima da nufin mu mika kowane mutum cikakke a cikin almasihu saboda wannan nake shan wahala nake fama da matuƙar himma wadda yake sa mini ta ƙarfin ikonsa. Kolosiyawa Sura ta biyu To, Ina so ku san irin yawan shan faman da nake yi domin ku, da waɗanda suke a laudikiya da kuma duk waɗanda ba su taɓa ganina ba, so na a ƙarfafa musu zuciya, ƙauna tana haɗa su, har su sami dukkan mayalwaciyar fahimta, tabbatacciya da sanin asirin nan na Allah, wato almasihu, wanda shi ne taska, wato maɓoyar dukkan mafifitan hikima da sani. Na faɗi wannan ne don kada kowa hilace ku da maganar yaudara, don ko da yake a jiki bana nan, ai ruhuna yana nan tare da ku, ina kuwa farin cikin ganin kyakkyawan tsarinku da dagewarku a kan bangaskiyarku ga almasihu. Da yake kun yi na'am da almasihu Yesu Ubangiji, to, sai ku tsaya a gare shi, kuna kafafu, kuna ginuwa a cikinsa, kuna tsayawa da bangaskiya gaba-gaba. daidai yadda aka koya muku kuna gode wa Allah a koyaushe. Ku lura fa, kada kowa ya ribace ku ta hanyar iliminsa na yaudarar wofi, bisa ga al'adar mutane kawai, wato bisa ga al'adun duniyar nan, ba bisa ga koyarwar almasihu ba, domin a cikinsa ne cikin jiki dukkan cikar allantaka take tabbata. A gare shi ne aka kammala ku, wanda yake shi ne shugaban dukkan sarauta da iko. a cikinsa ne kuma aka yi muku kaciya ba kuwa yin mutum ba, amma wadda almasihu ya yi muku ce, ta wurin tuɓe halinku na mutuntaka, an kuma binne ku tare da shi a wajen batisma, inda kuma aka tashe ku tare da shi saboda bangaskiyarku ga ikon Allah, wanda ya tashe shi daga matattu. Ku kuma da kuke matattu saboda laifofinku marasa kaciya ta jiki, Allah ya raya ku tare da almasihu. ya yafe mana dukkan laifofinmu ya kuma yanke igiyar nan ta shari'a da ta ɗaure mu da dokokinta ya ɗauke ta ya kafe ta a ƙusa a jikin giciyansa ya ƙwace makaman masarauta da na masu iko ya kunyata su a fili da ya nasara a kansu a kan giciyan saboda haka kada ku damu in wani ya zarge ku akan abin da kuke ci ko abin da kuke sha ko kuwa kan rashin kiyayewar wani idi ko tsayawar wata ko asabar waɗannan kam isharori ne kawai na abin da zai ƙauku. amma almasihu shine su. kada ku yarda kowane mutum ya ɓata ku da cewa shi wani abu ne saboda ya ga wahayi ya kuma lazamta da yin tawali'un ƙarya in ji shi kuma yana yi wa mala'iku sujada irin wannan mutum kumbura kansa yake yi ba dalili sai ta son zuciya irin na halin mutuntaka bai kuwa mannewa kan ba wanda ta gare shi ne dukan jiki yake amfana yake kuma a haɗe ta wurin gaɓoɓi da jijiyoyi yake kuma girma da girman da Allah yake sawa idan mutuwar ku tare da almasihu ta ‘yanta ku daga al'adun duniyar nan me yasa kuke zama har yanzu kamar ku na duniya ne?’ don me kuke bin dokokin da aka yi bisa ga umarnin 'yan adam da koyarwarsu kamar su kada ka kama kada ka ɗanɗana kada ka taɓa wato ana nufin abubuwan da in an ci su sukan ruɓa duka irin waɗannan dokoki kam lalle suna da'awar hikima ta wajen yin ibada da aka ƙago ta wurin yin tawali'un ƙarya da kuma wahalar da jiki amma ko ɗaya ba su da wata daraja ga sarrafar halin mutuntaka. Kolosiyawa Sura ta uku To, da yake an tashe ku tare da almasihu, sai ku nemi abubuwan da suke a sama, inda almasihu yake a zaune a dama ga Allah. Ku ƙallafa ranku a kan abubuwan da suke sama, ba a kan abubuwan da suke a ƙasa ba. gama kun mutu ranku kuwa a ɓoye yake abun almasihu cikin Allah. Sa'ad da almasihu wanda yake shi ne ranmu ya bayyana, sai kuma ku bayyana tare da shi a cikin ɗaukaka. Saboda haka, sai ku kashe zukatanku ga sha'awace-sha'awacen duniya, wato fasikanci da aikin lalata da muguwar sha'awa da mummunan buri da kuma kwaɗayi, wanda shi ma bautar gumaka ne. saboda waɗannan abubuwa ne fushin Allah yake sauka a kan kangararru. A da kuna bin waɗannan sa'ad da suke jiki a gare ku, amma yanzu sai ku yarda duk waɗannan ma, wato fushi da hasala da keta da yanke da alfasha. Kada ku yi wa juna ƙarya, da yake kun yarda halinku na da da ayyukansa, kun ɗauki sabon halin nan da ake sabuntawa ga sani. bisa ga kamannin mahaliccinsa a nan kam ba hanyar nuna bambanci a tsakanin ba al'umme da yahude ko mai kaciya da marar kaciya ko bare da baubawa ko ɗa da bawa sai dai almasihu shine kome shine kuma yake cikinmu duka saboda haka sai ku ɗauki halin tausayi da kirki da tawali'u da salihanci da haƙuri idan ku zaɓaɓɓu ne na Allah tsarkaka ƙaunatattu kuna jure wa juna in kuma wani yana da ƙara game da wani sai su yafe wa juna kamar yadda ubangiji ya yafe muku ku kuma sai ku yafe fiye da waɗannan duka ku ɗau halin ƙauna wadda dukan kammala take ƙulluwa a cikinta salamar almasihu kuma ta mallaki zuciyarku domin lalle ga haka aka kira ku in kuna jiki guda. ku kuma kasance masu gode wa Allah maganar almasihu ta kahu a cikin zuciyarku a yalwace kuna koya wa juna kuna yi wa juna gargaɗi da matuƙar hikima ta wurin rera waƙoƙin zabura da na yabon Allah kuna kuma rera waƙa ga Allah kuna gode masa tun daga zuci ko kuke yi a game da magana ko aikatawa ku yi duka ga sunan Ubangiji Yesu kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa. ku matan aure ku bi mazanku yadda ya dace a cikin Ubangiji, ku maza ku ƙaunaci matanku, kada kuma ku yi masu kaushin hali, ku ’ya'ya ku yi wa iyayenku biyayya ta kowane hali, domin haka Ubangiji yake so, ku ubanni, kada ku ƙuntata wa ’ya'yanku domin kada su karai, ku bayi ku yi biyayya ga waɗanda suke iyayen gijinku na duniya ta kowace hanya, ba da aikin ganin ido ba. kamar masu son faranta wa mutane rai sai dai da zuciya ɗaya kuna tsoron ubangiji kome za ku yi ku yi shi da himma kuna bauta wa ubangiji ne ba mutum ba da yake kun sani ubangiji zai ba ku gado sakamakonku ubangiji almasihu fa kuke bautawa mai mugun aiki kuwa za a saka masa da mugun aikin da yi babu kuma tara kolosiyawa Sura ta hudu Ku iyayen giji kuma, ku riƙe bayanku da gaskiya da daidaita, da yake kun sani kuma kuna da Ubangiji a sama. Ku lazamci yin addu'a, kuna zaune a faɗake a kanta sosai, tare da godewa Allah. Mu ma ku yi mana addu'a, Allah ya buɗe mana hanyar yin maganarsa, mu sanar da asirin almasihu, wanda saboda shi ne nake a daure, domin in bayyana shi sosai, kamar yadda ya kamata in faɗa. ku tafiyar da al'amuranku da hikima a cikin zamanku tare da marasa bi, kuna matukar amfani da lokaci, a kullum maganarku ta zama mai ƙayatarwa, mai daɗin ji, domin ku san irin amsar da ta dace ku ba kowa. Tikiku zai sanar da ku duk abin da nake ciki, shi ƙaunataccen ɗan uwa ne, amintaccen mai hidima, abokin bautar mu kuma a cikin Ubangiji. Na aiko shi ne a gare ku musamman. domin ku san yadda muke ya kuma ƙarfafa muku zuciya ga kuma onesimus a nan tare da shi amintaccen ɗan uwa ƙaunatacce wanda shi ma a cikinku yake su za su gaya maku duk abin da ya faru a nan aristarkus abokin ɗaurina yana gaishe ku haka ko markus wanda kakansu ɗaya ne da barnaba shi ne aka riga aka yi muku umarni a game da shi in dai ya zo wurinku ku karɓe shi Yasuwa kuma da ake kira Yustus yana gaishe ku, wato cikin abokan aiki na ga mulkin Allah, waɗannan su kaɗai ne daga cikin Yahuda masu bi, sun kuwa sanyaya mini zuciya. A Abafaras wanda yake ɗaya daga cikinku, bawan almasihu Yesu yana gaishe ku, a kullum yana yi muku addu'a da himma, ku dage kuna cikakku masu haƙaƙewa cikin dukkan nufin Allah. Na shaide shi. lalle ya yi maku aiki kwarai da gaske da kuma waɗanda suke na Lawodikiya da na hierapolis Luka ƙaunataccen likitan nan da Dimas suna gaishe ku, a mini da ‘yan uwa na laudikiya da kuma Nimfa da ikkilisiyar da take taruwa a gidanta. Sa'ad da aka karanta wasiƙar nan a gabanku, ku sa a karanta ta kuma a gaban ikkilisiyar da take a Laodikiya. Ku kuma faɗa wa Arkibus ya mai da hankali ya cika hidimar da Ubangiji ya sa shi. Ni Bulus, ni nake rubuta gaisuwan nan da hannuna, ku tuna da ɗaurina, alheri ya tabbata a gare ku.